算了。 멈 down. nake yan sarki kawo ko da mara kunne sun zo za su ci gasa gasar wacce suke so